yau juma'a sha shida ga watan shawwal na da dubu daya da dari hudu da ashirin da daya, wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da daya. Allah maɗaukakin sarki cikin ikon shi da hikimar shi da tsarin shi ya dawo da mu bayan sallah insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da karatun littafin asfarimul battar fi tafaddi lissaharatul ashrar takobi mai matuƙar kaifi game da tinkarar bokaye masharranta. wallafar babban malami a sheikh wahidu abdulsalami bali allah maɗaukakin sarki ya saka mushi da alheri in jama'a ba su manta ba karatu ya yi karatu a cikin littafin nan domin kuwa malam ya gama karantar da mu muƙaddima ta wannan littafi wadda ke ɗauke da bayanai dangane da aƙida cewa menene sihiri waɗanne irin nau'uka ne sihiri ya kasu ta yaya ne ainihin boka yake samun alaƙa da aljanu in boka na son ya kira ko ya halarta wani aljaniya ya yake duk waɗannan abubuwa ne da ke da alaƙa da ainihin wato aƙida da hukuncin sihiri da ɗan sihiri da hukuncin koyon sihiri tsafe-tsafe secret societies duk waɗannan abubuwan mun tattauna su a baya insha Allah sai malam ya zo ya fara karantar da mu cewa shi sihiri ɗin nan iri-iri ne amma mafi muni daga cikin nau'in sihiri shine sihirin da Allah ya bada labari a cikin alkur'ani wato sihirut tafriq wannan ainihin sihirin tafrik mun ji menene shi wato asiri ne da ake dan raba mutum da matar shi ko raba mutum da ɗan uwan shi ko ɗa da uwa ko ɗa da uba ko ya da uwa ko ainihin aboki da aboki ko mata da miji ko a raba ka da abokin ainihin wato huɗarka ta arzikin kasuwanci ko a raba ka da ofishinka ko wata harka taka da kake samun harkokin rayuwarka. Malam ya kawo mana dalilai Alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da haka sa'an nan kuma ya zo ya biyo baya da yadda ake karya shi irin wannan asiri ɗin. Bayan da ainihin ya kawo yadda ake karya shi wannan asiri ɗin sai kuma ya zo da ainihin wasu bayanai waɗanda suke da alaƙa dangane da in ka samu kanka a halin rikici kai da kake karya ainihin wato sihiri ɗin sai ce to ga matakin da za ka bi ga mataki kaza in mara lafiya bai samu sauƙi ba a komawa kaza mara lafiya bai samu sauki ba a komawa kaza har dai aka kai mataki na ƙarshe na uku shine yanzu mara lafiya ya watsake tas ya samu lafiya sai ka gode wa Allah ka kai alfahari cewa kai wane ne a'a ka ƙara ainihin kankan da kai kana komawa ga Allah yace to sai kuma ka nuna wa ma'ainihin mara lafiyan nan da ya watsake cewa lallai ne wajibi ne ya ci gaba da kula da ainihin wato dokokin Allah maɗaukakin sarki yana baiwa ainihin wato Alƙur'ani muhimmanci da bin sunna yana kaucewa duk wasu abubuwa da ke da alaƙa da shigantaka kaɗe-kaɗe da sakarci da makamantan haka a yanzu sai malam zai cika mana alkawarin da ya yi akan cewa duk wani babi da ya je ƙarshen shi zai buga mana misali a aikace na nau'in irin wannan sihirin da shi da kanshi ya taɓa karyawa malam ya ce namaziju amaliya لعلاج sihri التفريق ذا misalai a aikace da malamin ya biya karya irin wannan asiri da ake don araba mutum da matar shi ko makamantan haka namuzaj mufradi misali namazij jam'i misalai ma'ana nan ba misali ɗaya malam zai kawo maka ba domin malamin ya daɗe yana wannan harka don haka zai rinka yana kawo maka cewa ya fuskanci matsala iri kaza ga yadda ya maganinta a nan zai ƙara wayar maka da kai ne ba wai yana son ya baka labari shi gwani ba ne yana magana da aljanu. shi mai tsoron Allah a'a ba abin da yake so ya nuna maka ba ne yana son ya nuna maka ne harkokin da ya karantar da kai a baya ga su a aikace practically ma'ana an gama bayani theory shine za a zo a saka maka abin into practice yaya za ka ga ai yadda ake aikin a aikace don kai ma ka naƙalta saboda shi ilimi aka ce bin naƙali la bin nazari ilimi ana koyo ne ba wai ka je kai nazari ba a koyo ake a ilmance babban malami wahidu abdussalami bali ya ce annamuzajul awwal misali na farko daga ainihin wato cikin misalan da za a buga aljinniyu shakwan ga labarin wani aljani mai suna shakwan sunan shi aljanin kenan wahidu abdussalami bali ya yi hira da shi ya ce kanat hazihi almar'atu takrahu zawjaha kurhan shadida ita wannan mata ta kasance tana ƙin mijinta ƙiyayya mai tsanani tamkar ka san mata kenan to wannan na daga cikin wani uslubi adadi na ainihin larabawa sai zo maka da wata sura ta ban labari sai an shiga an shiga sannan sai kanka ya waye yanzu nan da farko kamar ka san matar yace ita wannan mata ta kasance tana ainihin wato ƙyama tana ƙin mijinta ƙiyayya mai tsanani kamar ka ce wace ce sai ka je na ta siffanta maka ya ce wa kanat a arabu sihiri zahiratan bayyinatan domin alamomin sihiri symptoms na sihiri su ne a arab duk sun gama bayyana sarari tare da ita hatta inna ha kanat ta baya kumin baiti zaujiha. har ma ta kasance gidan mijin shi da kanshi ya mata matukar kunci tana kuntatuwa tana gidan mijin bal wata tabayaqu kumin zaujiha. nafsihi shi kanshi mijin ma tana kunci da ta ganshi sai ta ji ta shiga cikin kunci ta shiga cikin damuwa wa kanat tara zawjaha bi manzarin mur'ibin mukhifin ta kasance tana kallon mijinta kallo na halin firgici da tsoro ka annahu wahshun muftaris kamar wata dabba ce mafarauciyar dabba ma'ana da mijin ya tunkaro ta sai ta rinka ga kamar zaki ce ko kura ko makamancin haka duk wannan na daga cikin shegantakar aikin bokaye an yi ne don a raba ta da mijin don haka sai a kyamatar da ita mijin shi kuma Allah maɗaukacin sarki shi ke juya zukata shi ne musabbibul asbab to daga cikin asbab na juyawar zuciya shi ne ainihin aljani ya shiga cikin jinin mutum kamar yadda hadisin bukhari da muslim suka faɗi cewa inna shaitana yajri min ibni adama majrad dami lallai shaiɗani yana gudanuwa a cikin jinin ɗan adam duk inda jini ke gudana majirar dami annabi yace duk inda ka san jini na gudana a cikin jikinka ka tabbatar da cewa shaiɗan na iya shiga wannan wuri to in ka fahimci wannan da kyau sai ka gane ita zuciya ita ce daba ko kuma cibiyar jini a jikin ɗan adam ashe babu inda shaiɗanin aljani ya fi tamarkuzi kenan ya fi kafa cibiyar shi fiye da zuciya don haka in aka ce sihiri mafi muni to shine sihirin tafrik shine sihirin mahabba domin za a shiga ne aljanin zai shiga zuciyar ne ya je ya juya daga soyayya ta ainihin koma kiyayya daga kiyayya ta ainihin koma soyayya wancan daga soyayya ta koma kiyayya shi ake kira sihirin tafrik matarka na matukar son ka sai ta birkice kawai sai ta ji bata ta kaunar ka ko misqala zarratin jama'a mun gane wannan da kyau ko ɗaya kenan ko kuma matarka tana matuƙar ƙinka ba ta ƙaunarka sai a birkiɗa zuciyarta sai ta ji tana matuƙar son ka wannan shi ake kira sihirin mahabba akasin wancan kenan to irin wannan ainihin sai ya kai a juya zuciyarta daga ƙiyayya sai ta koma soyayya daga soyayya sai ta koma ƙiyayya to wannan da ake magana ana maganar an juya zuciyar ne daga soyayya ta koma kiyayya sai kaga an yi aure kwana ɗaya kwana biyu nan da nan ta birkice kuma ta ce faufau ba ta ƙaunar shi ba ma ta son ganin shi ana cikin haka da ya tunkare ta sai ta hau ihu a rinka cewa wannan yarinya ko ta taɓu ne ko menene ko menene ma'ana a lokacin bayan da shaiɗanin ya birkice zuciyarta ba ta ƙaunar shi sai kuma ya zo fuskarta sai ya ainihin yi mata siddabaru da duk sanda ta ga wannan mijin sai ta gan shi a matsayin kura ce ko zaki ko makamantan haka sai kaga ango ya shigo ɗaki ana munna ana munna can kuma sai a ji amarya tana ihu lafiya lafiya ai tana ihu ga zaki nan ga zaki nan shi kuma yana cewa lafiya amarya kuma tana ƙara gudu tana cewa jama'a ku zo ku kwace ta jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan kaɗan ne daga cikin sharrin bokaye matsafa yan duba da makamantansu malam ya ce ثم ذهب بها زوجها إلى أحد المعالجين بالقرآن wannan mata da ta kasance tana ƙin mijinta matukar kiyayya sai mijinta ya ɗauke ta ya tafi da ita zuwa ga ɗaya daga cikin ko wani daga cikin malamai masu yin magani da alkur'ani masu aikin rukuya kenan malaman sunna malaman addini wannan fakal jinniyu sai aljani ya magana akan harshen wannan mata wa qala a takaice ba abin da aljanin ya ce innahu ja'a an tariqis sihiri shi ya zo ya shige ta ne ta hanyar sihiri wato asiri aka mata aka haɗa ta da shi wa muhammatuhu kuma babbar manufar shi hiya tafriqu bai na hazar rajuli wa zawjatihi ita ce ya ga ya raba wannan mutumi da matar shi fa darabahu al-mu'aliju shi wannan malami mai ainihin yin magani din ya doki wannan aljani duka mai yawa matukar duka walakinnahu lam yastaji sai dai bai amsa ba bai bada haɗin kai ba shi wannan aljani sam duk dukan da aka yi mishi ya daku amma kuma bai yadda ya fita ba hatta qala li zawjuha wahidu bali ya ce har ma dai sai da ya kai mijin nata ya ce da ni innahu zalla ya taraddadu ala hadha almu'alij bi zawjatihi shahara sai da ya sai da kai wato matsawar wata guda yana kai da komowa yana kai mata wurin wannan ainihin malami mai magani ya kai ta yau gobe ya kai ta da safe ne da yamma ne da daddare ne kullum yana ta kai da komowa tsakanin wurin gidan shi da mai maganin yana zuwa da matar tashi wa akhiran talabal jinniyu minhu an yi tsallika ra'atahu walau talqatan wahida daga ƙarshe dai wata rana sai aljanin ya buge ta a gaban mijin kenan sai ya ce abin da za a yi in har kana son matarka ta samu sauƙi kuma in fita daga jikinta sai kai mata saki ko da saki ɗaya ne shi kenan zan fita in ba ta wuri walil asafi abin baƙin ciki da takaici labbas zauju falabahu sai shi wannan mijin ya amsa wa abin da shi wannan aljani ya nema wa tallaqaha talqatan wahida sai mata saki ɗaya. sun hasan nan kuma sai ce ya dawo da ita fa shufiyatul mar'atu usbu'an wahidan sai mata ta samu sauki tsawon mako guda kawai ta ga yaudara aljanu kenan yaudara kenan mun gane wannan sun ma'awadaha sannan sai aljanin ya sake dawo mata marratan ukhra wani karin daban fa ja'ani ar-rajulu biha shine wannan mutum mijin ya zo min da ita ni wahidu bali falamma qara'atu alaiha al-qur'ana yayin da na karanta mata Alkur'ani, suri'at sai ta faɗiwar was ta sume wa dara hadha alhiwaru sai wannan hira ta gudana tsakanin ni da wannan aljani wa sa'azkuruhu bi ikhtisarin shadidin amma ga wannan hira zan ba ku labarin ta a cikin matukar takaitawa to abin da nake so kai mai saurare na da kallo na ka tsaya ka fahimta da kyau na daga cikin kuskure shine in ka ɗauki matarka ka kai wurin malami mata karatu in aka dawo gida aljani ya buge ta ko aljanin ya nemi ku magana kar ka sake kai don ba harkar ka bace baka san yadda ake abin ba jama'a mun gane wannan da ke in ko ba haka ba kar ka ga cewa ka kira mai gyaran lantarki kaga yana bare waya da hannu dan kaga ya tafi kai ma ka ce bari ka bare da hannu mai washi yana da wani sirri nasu na ma'aikatan lantarki in an yi kaza in an yi kaza za a iya barewa da hannu kai kuma dolo sai ka ga abin ma ashe mai sauki ne sai ka je kai alkafura ka dangwala hannunka sai a zo da kai kamar gafashen biri ka makale zama mun gane wannan da kyau ko eh, eh eh shi yasa ba harka ba ce wadda kawai kaga malami yana a ah, to ai magana ce da aljani ai shikenan khalas khalas a a wallahi yanzu kun ga wannan gashi sai in malamin a gaban malamin ne malami ba zai yadda ai haka ba aljanin ya ce to abinda za a in kana so a sake ta me yasa bai faɗa a gaban malamin ba ya san ba zai kai ga nasara ba amma da ya ga mijin shikenan gashi ga irin shi sai kawai ya ce ai in har kana son matar ka ta watsake sai ka saki matar saki ɗaya kun ga ya tabbatar da manufar shi kenan shi aljanna to yanzu ya sake ta saki ɗaya sai ga ta watsa ke sai ka ji ce ah, ka gama alhamdulillah mu ma mun ma fi malaman ma sanin sirrin abu ka ji ƙarya to shikenan bayan mako guda sai ya dawo kuma shikenan to a wannan lokacin ya tashi dawowa fa yana dawowa ne da cikakken taurin kai dan ya san za a ɗau mummunan mataki a kan shi to yanzu an gama da matsala to a hanci wannan matsala saki ya ko bai yiwu ba babu shakka saki ya domin ba tursasa shi aka yi shawara aka ba shi kuma ya karba shawara ce aka ba shi ko ka tursasa shi aka yi ba tursasa shi aka yi ba shawara aka ba shi in kana son matarka ta warke to shi kenan ka sake ta sake ɗaya in ya so sai ka ce ka dawo da ita sai ce to shi kenan sai karɓa in da tursasa shi ne kaga dole ne kai haka amma in kana so sharaɗi in ko baka so shi kenan jama'a mun gane wannan da kyau na a'a wace larura Ha, to mutane na duk matanen da ke saki ai su ma za su iya cewa bisa larura ce ka tsaya ka duba da kyau duk wanda yake saki shi ma inda ba a koma zai ce ai larura ce zai ta tawili abin da ake dubawa an tursasa shi ne cewa wajibinka ne dole ne ka sake ta ba haka aka yi in kana so ta watsake saka ta saki ɗaya eh, sannan sai ka ce ka da da ita duk waɗannan kasusuwan nawa wa'id bali suna nan da larabci wanda ya irin waɗannan hirarrakin fa da su za ka ji irin tattaunawar kasusuwa ne da yawa kamar yadda kaga muna yaɗa namu da Hausa din nan haka shi ma ya tattara su aka yi ta abubuwa Allah ya shirye da mu kuntu wahidu bali sai ya ce sai na cewa wannan aljani masmuk ya ka? dama an ce tambayar farko da zaka fara mishi kenan ko to kun ji yadda muke dama yadda ake dama mun gaya muku wannan kuskure ne ka ce ma ismuka wannan karatu da aka koya mana shekara talatin arba'in hamsin a islamiyya kuskure ne ma ismuka wannan hausa ce sai kuma ka ce ismi muhammadu <laughs> masmok domin alu ne da taɗi alu da taɗi kaɗe shi ake yi in ya zo a ainihin wato bayan wasali inda cewa za ka yi kamar ismi sai ka ce ismi muhammad amma tun da ma ga ainihin wato wata fataha ta zo wannan fataha ita ce za ta faɗo a ji ta ɗauri sinin ko to lallai ne sai ka kaɗe wannan alukar a in ba haka ba za sai ka ce me da sai ka ce bi ismillahi arrahmani arrahimi don duk ɗaya ne jama'a mun gane wannan da kyau to shi ne sai ka ce masmuk what's your name me sunanka yaya sunanka kala sai ce shakawan sunana shakawan qultu wa ma diyanatuka sai na ce menene addininka Kala sai ce nasraniyun kirista kiristanci ne shi wato shi kirista ne eh, addinin shi eh, kirista ne shi don haka addinin kiristanci ne addinin shi Kultu, sai na ce da shi limaza dakhalta fi hadhihi almar'a me yasa ka shiga cikin wannan mata kala sai ce littafriki hawa, wa baina zaujiha. don raba ta tsakanin ita da mijinta Kultu, sai na ce da shi sa'aridu alayka amran zan bujiro maka da wani al'amari in qabiltahu falhamdulillahi in ka karɓi wannan al'amari godiya ta tabbata ga Allah wa illa in ku baka karɓa ba ba lallai ba dole falakal khiyar zaɓi ya rage gare ka amma ni dai ga abin da zan gaya maka kana sai ce la tut'ib nafsaka kai wahidu ka saurara karka wahal da kanka lan akhrija minha faufau ba zan fita daga jikinta ba laqad dhahaba biha ila fulanin wa fulani. ai shi mijin ya kai ta wurin malam wane da malam wane sai ya ɗige-ɗige guda uku da wane da wane da wane ta lissafi kenan nan misali ya buga maka kuntu sai na ce ana lam atlub minka an takhruja ha, ni ai ban nemi dama da ka fita ba na ce maka ka fita ce maka nayi zan kawo maka wata magana wata shawara in ka ga dama ka karba mun gode Allah in ka karba an ko baka karba ba ba lallai ba dole zabi ya rage naka na ce ka fita jama'a mun ji yadda ake abin ko yawwa Kala sai ce Izan, ba ma za turi, tun da ka ce ba fita kake nufin in yi ba, menene kake so? Kuntu sai na ce, Urido an a'rida alaikal Islama, ni ina son in maka tallan musulunci ne. Fa in Alhamdu alhamdulillah, in ka karɓi musulunci godiya ta tabbata ga Allah. wa illa in ba ka so fala ikraha fi din babu tilasti a addini ba za mu tursasa ka ba jama'a kun ji yadda ake ko haka har aljanu ne musu tallan addinin musulunci karanta cikin bukhari babin jana'iza imam al-bukhari ya ce babin da ke bayani akan shin yara ƙanana za a yi musu tallan addini dan yaro ne kirista yana zuwa wurin ka sayan manja ko magi ko tattasai ko atarugu ko kaza kaza kaza kaza kuna dan hira da shi shin za ka rinka dan saka mishi talla game da addini amsar wannan tambaya ita ce eh. i me dalili sai ce ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaro ya wa annabi aiki a gida rashin lafiya ta kama shi kwana biyu annabi bai gan shi ba lafiya wani sai aka ce ai ba shi da lafiya rasulullahi manzo Allah ya taka kafa shi mai daraja da sahabbai suka tafi gaida ainihin wannan yaro ba hude. manzo Allah ya je zauna kusa da shi kai ya jiki ya ce alhamdulillah to yaya musulunta mana yaro ya daga kai ya kalli uban shi nan da nan uban ya ce abai abal qasim ka bi baban kafin ka musulunta karbi addinin musulunci nan da nan yaro musulunta ya karbi addinin musulunci to haka ga ainihin sahabi ibnu abbasin an yi mishi tallan addinin musulunci ya shiga musulunci shi da uwar shi a halin uban shi Abbas a lokacin bai musulunta ba eh amma wannan irin tallar da zaka yi musu na addinin musulunci ihsani sai ya gabace shi tukuna sai ka kyautata musu domin ran dan adam yana karban magana duk wanda ya kyautata mishi kuma yana watsi da ainihin magana duk wanda ya munana mishi a ka gama zagin shi arnan banza arnan wofi. kafiri naru haka. Za fiha kaza kaza kaza kuma sai ka zo ka ce to ka musulunta yaushe zai ji magana ba zai ji wa'azin ka ba baka da kan gado kai kanka jama'a mun gane wannan da kyau ko to dai kuna ganin yanzu ku duba yadda ya biyo aljanin nan ba wai daga aljani ya halarto sai ka kwashe shi da mari ka tokare shi me yayi ka tsaya ka ji hamzarin shi mana zaka ji wannan da aka bi shi a hankali sai aka samu ya musulunta saboda me kafiri ne fasiki ne azzalimi ne to yanzu wannan in ka bi shi da duka ka zalunce shi kai kanka Gaba mun gane wannan da kyau ko ka zalunce shi in har ka bi shi da duka Za ka ji wani aljanin ka haushi da duka zai ce in ba ku banna na musulunta ba kun cuce ni da wanne zan ji tilas aka yi mini nake wannan aikin yanzu kuma ina son musulunta kun hana ni ina fatan mun gane wannan da kyau yake sun ma'arattu alaihi islama sannan sai na kai mishi tallan addinin musulunci to ka musulunta mana wa ba'da mujadalatin bayan mujadala jayayya wa munaqasha da tattaunawa tawilatin mai tsawo aslama sai ya musulunta walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah kaga haka ake bai ce saboda ni ni ma wata tsiya bane sai ce a godiya ta tabbata ga Allah to amma kada daga ya ce ya musulunta kawai ka amince fa sai ka gwada ka tabbatar saboda Allah ya bamu labarin sirrin aljanu ya ce yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibuna laifi biyu ya ce laifi na farko suna aiki da bokaye suna ɗibo rahotannin maganganu suna kawo bokaye wannan kawai ya ishe su kafirci sannan Allah ya ce wa aksaruhum fasiquna mata kazibuna mafi yawancinsu su makaryata ne to tunda ko mafi yawancinsu su makaryata ne za a iya samun kaɗan masu gaskiya to dan ya ce maka na musulunta nan da nan da ya ce ya musulunta shikenan a'a sai ka bincike saboda in ba haka ba sai yaudara ta shigo domin sun shayin irin haka to wannan bincike ne zaka je a hankali in ka bi malamin yana tattauna maka yadda hirar take zai gaya maka yadda ainihin ake bincikawar har a tabbatar fa sai na ce da shi hal aslamta haqiqatan am tukhadi'una shin ka musulunta da gaske ne ko ko dai kana yaudaran mu ne kala sai yace anta la tastati'u an tujbirani ala shay'in kai baka isa ka tursasa ni akan wani abu ba ma'ana na daga ciki baka isa ka tursasa ni akan musulunci ba walakin ne aslamtu min qalbi sai dai ni na musulunta ne tun daga zuci walakin sai dige dige sai dai qultu maza sai nace sai dai me kala sai yace ara amani al'ana majmu'atan min al nasara an ne fa akhafu an yaqtuluni a gabana dinnan yanzu ina ganin wani tarin gungun aljanu kiristoci ga sunan suna ainihin tsoratar da ni suna firgita ni don haka ina jin tsoron kar kuma in fita su kashe ni jama'a mun ji yadda matsalan nan take ko shi wahid bali ba shi yake ganin su ba shi wannan aljani ya musulunta sai ce to amma ga wata tawaga nan ta kiristoci ko yan kan ne ko yan opc ne ko yan wane ne gashi nan dai suna ainihin jan kunne na lalle ka zai gaya maka bari ka fita din mu gani mun gane wannan da kyau kultu sai na ce haza amrun hayyin ai wannan al'amari ne mai sauki kwantar da hankalinka sahalun al'amari ne wanda yake mai matuƙar sauƙi lauta bayyana lana annaka aslamta min kalbika da a ce za mu iya gane cewa haƙiƙa tun daga zuci har baki ka musulunta a naka silahan da mun baka wani makami ƙauyen mai ƙarfi bi muktabahu la o ahadun minhum an yataqarraba minka wanda matuƙar kai aiki da wannan makami da izinin Allah babu wani cikin waɗannan kiristocin aljanu da zai iya kusantar ka Kala sai aljanin ce, a atinihi al'ana ai sai ka bani wannan makamin yanzu qultu la sai nace a a hatta timmal jalsa har sai wannan zaman hira namu ya an gama sai an gama zama za a yi sallama sannan zan baka makamin Kala sai ce ma za ridu ba da zalika to kuma bayan wannan me kake so duk dai ba an yi jawabi ba musulunci na karba kuma me kake so kuntu sai na ce idza kunta qad aslamta islaman haqiqiyyan in dai da gaske ka musulunta musuluncin gaskiya wa min tamami taubatika an tukuli a Anis, zulmi to yana daga cikin ainihin cikar cewa ka tuba shine ka kubuta daga zalunci ka tuba ka fita daga zalunci wa takhruja min hadhihi almar'a sai ka fita daga ainihin wannan mata kun ji sai aka fara magana fita kun ji yadda ake aiki jama'a mun gane dan abin sai da hikima azzalimi ne ya zalunci yaya za a yi sai an bi shi da hikima ina fatan mun gane Kala sai ya ce, Na'am, aslamtu, ai da gaske kan na musulunta, walakin kai fa ta hallasu mina sahiri. To amma yaya zan kuɓuta daga shi bokan da nake wa aiki. Don ka san bokan, kamar yadda muka faɗi a baya, za a ba shi wannan aljani ne kuma tare da wasu aljanu To in guda ɗaya ya waye shi bokan zai kai ƙara wurin sarkin aljanu. To sauran sai su je sai a sa su kamo shi. Don haka in bokan ya zo zai mishi azaba. za a haɗa shi da ogan shi ya mishi azaba to shi ne yake cewa to yanzu in ka bani makami wanda zan samu kariya daga waɗancan kiristocin aljanu da ke gargaɗi na don na musulunta to yanzu kuma ya zan yi da bokan gaba kura baya siyaki jama'a mun gane kultu sai na ce da shi haza amrun sahalun wannan al'amari ne mai sauƙi insha Allah walakin idza wafaktana ala zalika in dai har ka bamu haɗin kai akan zaka fita mun gano wannan wato al'amari ne mai sauki in dai har ka ba mu haɗin kai ka yadda akan zaka fita shi ma bokan za a iya maganin shi da ikon Allah kala na'am sai ce haɗin kai kam na bayar zan fita ƙultu sai na ce fa aina makanin sihiri to da haka ne a yanzu ina ne wurin da aka binne wannan sihiri jama'a kun da ake aikin fa an ce practice make perfect yanzu daga waɗannan abubuwan za ka ƙaru da abubuwan da muka koya a can baya a karatu yanzu can karatu muka nan kuma ilimi muke ɗiba jama'a an gane wannan da kyau misali yanzu matarka tana gaban tukunya to tana girki kenan kai kuma yanzu da kake gaban kwano ne kake ɗiba abinci <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko yawwa to haka yanzu karatu an gama ilimi yake koya mana yanzu daga haka za mu rinka cire abubuwan da ya koya mana sai mu samu ilimi mu ma da ikon Allah to shine sai ya ce kala fil haush yana tsakar gida wato a tsakar gida aka binne wannan sihirin shine alhaush tsakar gida farfajiyar gida tsakar gida compound tsakiyar gida haka ya'ani fi sina'il baiti wato a gaban gida a tsakar gida allazi taskunu fihi almar'a a gaban gida ko a tsakar gidan da matar take gidan da matar take to a tsakar gidan aka binne kana sai yace ni la astati'u an uhaddida makana sihir bidabt aljannin sai yace amma ina da hamzari na dai san a tsakar gida aka binne amma takamaiman ina ne bibbab dalla dallan inda aka binne sihirin yace ba zan iya nuna maka ba ban sani ba li'anna hunaka jinniyan muwakkalan bi hirasati hadha sihir saboda a wannan wurin da aka sanya asirin akwai aljanin da aka sanya shi yana gadin wannan sihiri wa kullama urifa makanuhu duk sanda aka gane wurin da sihirin yake naqalahu ila makanin akhar sai dauke shi ya koma da shi wani wurin daban jama'a duk wannan aikin boka ya ne fa boka ne ke da taron dangin aljanu a ce kai wani ka je ka shiga jikinta kai kuma wani aikin ka shine ka je kai gadin sihirin duk sanda ka ga wani zai kaza ka ainihin duk sanda ka ga za a gane ka je ka canza mai wuri kai kuma wani tsaya kana gadin wani da ke jikinta duk sanda zai fita ka shaƙe mana shi ka zo ka kara hoto haka kuma ƙarshe sai ka ga nawa aka ba bokan nan wani bai wuce a je a bashi naira ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari biyar ba shi kenan ya rasa imanin shi Allah ya kiyaye shi yasa akwai aiki jama'a babban aiki karatu irin wannan da wa'azi irin wannan ba zai gyara al'amari ba fa sai an tashi an riƙi mulki duk mutanen da suka ce ba su neman mulki domin su gyara al'umma ba zai yi ba karatu irin wannan za a yi ta yin karatu amma ku sani babban al'amari shine mu samu makana al'amari a hannunmu in ba haka ba gyare-gyaren nan ba za su yi ba ba wai za mu karɓi mulki ne don muna son mulki ba a'a don a gyara al'amari saboda sayyidina Usman na cewa inna Allah ya za'u bis sultani ma la ya za'u bil qur'ani Allah na gyara ta hanyar sarki gyaran da sai a daɗe ana wa'azi da alkur'ani wannan gyaran ba zai yi ba yanzu duk irin waɗancan abubuwa da muka game da bokaye a baya muna ji muna gani ga bokayen gaba da baya har alfahari suke a kai su umara a kai su hajji a biya musu komai a yi musu gida a yi musu motoci su fito suna alfahari saboda mukami ma sai aka ce ma amma dai na ce musu bokaye sai dai a ce babban malami malam babba na kofar gabas madadin a ce wani arni sai a ce malam babba ma a malamin ma wai babba ma kaga to wannan babu shakka sai ya zama an samu ainihin wato mulki a hannu da haka ake gyara al'amari kamar yadda Allah ya alkawari ga bayan Allah na gari yace وعد amanu الذين wa amilu salihati الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم lallai wannan shine jama'a sai an sami iko shi yasa matasa a fito a tsaya ciyaman ne kansiloli ne gwamnoni ne duk abi a tsaya a rirrike ko ina jam'iyyar da take ci ita za a je a shiga yanzu ba a jam'iyya jam'iyya irin ta Aminu Kano jam'iyya ta ainihin tsaurin ra'ayi kai kenan ka tsaya dai dam ko za ku ci ko ba za ku ci ba ka tsaya akan a'a duk jam'iyyar da kaga ita take ci je ka shiga ka zama ciyaman ka zama kansila Dan ka samu gyara ba dan ka je ka saci kuɗin mutane kai aure ko ka sai mota ko ka sai gidaje ko kai damfara ba a don kai gyara kuma wallahi idan duk dukkansu macuta ne kai kwaya ɗaya in nagari ne wallahi sai Allah ya tabbatar da aikinka kowa ya san malam lawan assalamu alaikum a Najeriya nan ba wanda bai san shi ba ciyaman ne na na na na malumfashi local government a jihar Katsina ina ne ba a ji labarin shi ba to duk waɗannan kisoshi da ake karantawa yan islamiyya game da Umar yan secondary Islamic studies game da Umar ai ba ana karanta musu bane a'a Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albabi ma kana hadisan yuftara duk wannan labarai da ake yi fa wa'azi ne ga masu hankali ba wai kawai ana ainihin wato ɓata lokaci ba ne ba ƙirƙirar labari ne ba ba ta tatsuniya ba ce ana so ne a rinka tabbaka wannan al'amarin saboda haka ya jama'ar musulmi ku sani yanzu irin waɗannan abubuwa ka ji don Allah irin yadda aljanin ya ce yana tsoron wani yana tsoron wani yana tsoron wani duk an yi ne wai don a kashe aure sunnar Muhammadu manzon Allah sunnar annabawa baki ɗaya salawatullahi wa salamu alaihi zama mun gane kadai wani manufar kenan kawai shi menene muhimmancin shi mai babban aikin shi mai ce wazifar shi akan wannan mata shine ya ga ya kashe auren kawai in ya kashe bukatar shi ta biya Allah ya kiyaye shine ainihin malam bai gushe ba ya ci gaba da mana bayani yace qultu sai na ce da shi منذ كم سنة وأنت تعمل مع هذا Yau shekara nawa kenan kake أي ɗan shekara goma yana aiki da bokan nan don Allah yanzu ko ta'adin iya kashi na wannan mata kawai bai isa ta'adi ba to aure nawa ya kashe mai wa jarirai nawa ya kashe mutane nawa ya kashe barna guda nawa ya haɗarin mota guda nawa ya sa aka yi duk ga nan ba irin abin da ba su ku sani har rabri fa suna yi aljanu ana sa su je su rikita su zama mutane muna nan da kasar da muka hira da wasu suna rabri a hanyar Legas da sauransu wata duniya ce wadda ta fi taka ci gaba ta fi taka wayewa da komai da komai kai kana auna abin da taka ne mutane na kama yan uwanka ba sun fitine ka ba to balle duniya aljanu waɗanda tun zamanin annabi Sulaimana waɗannan aljanu ci gabansu ya wuce ci gaban ɗan adam balle kuma yanzu ba nan mun zo mun ji irin abubuwan da aka ce ƙere-ƙeren masu ma ba sa yi da ƙarfe ko gora da zinare suke ƙera mota da tayar da komai kai ku kana nan har yanzu sai ka buga ka sa tif ka sa menene ka sa menene an yi faci an zo an hura ta sace maka a daji su duk da zinare suke yi Allah ya kiyaye qala sai yace منذ ashara sanawatin aw 20 tsawon ainihin wato tun shekara goma ko kuma shekara ashirin a min ne wahidu bali yace ni ne nake shakka shin aljanin ya ce shekara goma ne yake aiki tare da bokan ko ashirin na manta ɗayan biyun dai wa qad dakhaltu fi salati niswatin qabla hadhihi almar'a ya ce kafin wannan matar da nake magana a bakinta na shiga cikin ainihin mata guda uku sun makasala na kisa su ha'ula salafi ya ba mu labaran duk yadda suka yi da irin cututtuka da wa'alarwar da yawa waɗannan mata ya guda uku duk da izinin Allah. Falan mata bayyana li sidquhu yayin da al'amari ya bayyana gare ni cewa gaskiya wannan aljani da gaske yake ya musulunta to kaji garin tattaunawan ne da shi zaka gane shi ne gaskiya ne. saboda garin tattaunawa za ka ji bayanai yake na gaskiya kai daga jin gaskiya ka san gaskiya ce inda kai ɗan gaskiya ne to ne yake a lahu sai na ce da shi lazi wa adna ka bihi riki makaminka karɓi makamin da muka yi maka alkawari a ɗazu. kala sai ce, ma huwa wanne makami ne qultu sai na ce ayatul Kurfi. ayatul kursi ita ce babban makaminka kulla raba minka jinniyun taqra'uha fayasirru min amamika duk sanda ainihin wani aljani ya kusance ka kowane iri ne ka fara karanta ayatul kursi zai gudu ya baka wuri zai gudu daga gaban ka jama'a mun ji wannan da kyau ko wannan ya kunga a cikin hadisi ne zo hadisin bukhari da muslim daga abu huraira sai ce hal tahfazuha ka haddasa ayatul kursi qala na'am sai ce i hafiztuha min kasrati tikrari hadhihi al-mar'ati laha na haddace ayatul kursi saboda wannan mata tana yawan maimaita ayatul kursi garin haka ne kuma na haddace da yana tare da ita in abinci ta ci in bata bismillah ba za su ci tare duk abin da za ta yi haka hatta jima'i hatta jima'i mai gidanta ya zo saduwa da ita shikenan mai gidan da yi bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith shikenan sai wannan shaytan eh, eh, na inna Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana in bai irin wannan addu'a ba Allah ka nesanta mu daga shaytan da da zaka azurta mu da shi ka nesanta shi daga shaytan sai ainihin shi wannan shaytanin aljani ya yi tarayya da mai gidan a wajen saduwa da ainihin matar Shi shikenan to dama annabi ya ce in Allah ya kaddara saduwa a irin wannan addu'a Allah ya kaddara a irin wannan saduwar an yi addu'a shaytani ba zai cutar da shi ba yanzu in ba yi irin wannan addu'ar ba kuma Allah ya kaddara za a haifi ɗa za ka yi mamaki a haifi hatsabibi za ka yi mamaki a haifi ɗa mai kunnen ƙashi ya kama kai lakaɗa maka duka ita kuma ya kwasa mata mari shi kenan sai dai ku ji labari ya wuce gaba shi ne shi yasa sai an bi sunna sai an bi shari'a ba wai kawai aure shi kenan kai ka balaga shi kenan sai maka aure kamar doki ba shi kenan ba alheri tare da kai kwala ya ce walakin kaifa ta min as-sahiri yace ni dai fa ina da matsala ɗaya yaya zan yi in kubuta daga bokan nan saboda boka kafiri ne ba shi da imani in bokan ya kama shi zai mishi azaba azaba za ka yi mamaki mutum yana azabtar da aljani dan adam ya fi kowa daraja cikin halittu dan adam mun tattauna wata matsala wadda muka ce matsala ce ƙida. shin bayan Allah na gari sun fi manyan mala'iku ingantacciyar magana wurin salaf ita ce bayan Allah na gari daga cikin mutane sun fi mala'iku ainihin daraja jama'a mun gani me yasa dama shi mala'ika an yi shi ne da siffar baya saɓon Allah kai ku an yi ka ne da yiwuwar ka yi saɓon Allah ko ka bi Allah har ka iya takura kanka wajen bin Allah lallai ka fi wancan kokari wanda shi dama an yi shi ne don bin Allah ku karanta sharhin aqidatu tahawiyya ina fatan jama'a an gane to dan haka shi kukan da yake yaya zan yi in kukuta daga bokan nan matsala ta kenan Kulki sai nace takhrujul ana yanzu dinnan nan take ka fita daga jikinta fatattajihu ila makka ka fuskanci ƙasan makka wa ta'ishu hunaka fil haram ka je can ka rayu a ainihin harami wuri mai daraja fi wasatil jinnil mu'minina a tsakiyar ainihin wato aljanu mu'mine ka je can ka rayu cikin su yafi maka domin can babu wani shaidani da zai samu iko ko nasara a kanka ka je can akwai bayan Allah aljanu ne mumine ne ka je ka zauna ka rayu cikinsu su aure zaka yi zaka rayu ne harkokin rayuwarka duk abinda da zaka yi akwai bayan Allah Muminai a can saboda zamanka a cikin mutanen kirki yana ainihin tabbatar da kai akan halin nagarta zamanka kusa da mutanen banza bahaushe ya ce zama da maɗauka kan washi ke kawo farin kai Zama mun gane wannan da kyau sai annabi ya misali cikin hadisin bukhari ya ce kamar mutumin da yake maƙaucin mai turare ne ko kuma maƙaucin maƙeri duk sanda kake makwabtaka da mai turare babu bukatar sai ka sai turare haka siddar sai a jiri ka na kanshi haka duk sanda ya zama kana zama wurin mutumin da yake makeri ne yana ziga zigi kana tashi sai a jiri ka tana karin hayaki da ƙarin ainihin ziga zigin ƙarfi to haka al'amarin yake in ya je ya zauna cikin aljanu bayan Allah mutanen kirki mumine a ƙasar Makka ga harami mai tsarki ga bayan Allah sai ka rayu cikin mutunci shi kuma boka ka ketare shi a nan Najeriya ko a Sokoto ko a Ghana ko a Togo ko a Nijar ko a ina yana ta yana kafirci qala sai yace walakin hal sayaqbaluni hal sayaqbaluni Allah ba'da ma sana'atu kull hadhihi al-ma'asi yake sai dai akwai matsala fa duk waɗannan zunubai da ne kana jin Allah zai karɓe ni na cutar da bayan Allah da yawa anya Allah zai yafe mini shine sai ɗige-ɗige guda biyu me yake nufi da ɗige-ɗigen nan guda biyu sai ma'ana shi aljanin ya faɗi wasu kaɗan daga cikin irin saɓon Allah kenan yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza laqad ha kasiran na azabtar da wannan mata matukar azabtarwa wata azuba mata da ciki a kashe mata ƴaƴa a sa ƴaƴanta su rinka tsarin kwance da makamantan irin waɗannan shi yasa duk waɗannan abubuwa ne da suke buƙatar sai fa kana da khibra madida ba abu ne wanda yake a cikin karatu ba kawai a ilimi ne wanda ake ɗibo shi daga karatu daga kuma ƙwararrun malamai akwai matar da tana fama da aljani da asiri sai ce ta samun 'ya'yan suna ainihin ta mutuwa sai kuma ce ta ɗaukan ciki cikin na zubewa ko kuma 'ya'yan nata sai ka ji suna ta firgita da daddare ko su ta fitsarin kwance ko kashin kwance sai ka ga yaro shekarar shi goma sha biyar shekarar shi ashirin saboda uwar na da wannan matsala shi kuma yana ta fitsarin kwance da makamantan haka to ina sai ai bincike in aka bincika aka gane matsala a uwan ne to a magance matsalar daga uwa shi zai watsaki amma ba haka ba kullum ku kenan wurin boka wurin magori ana neman mai maganin fitsarin kwance ku bincika ku ga menene daga ina ne wannan matsalar ta fara jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to malam da ya ci gaba da cewa wannan aljani ya ce saboda ya azabtar da matan nan wa azabtu nisa allati dakhaltu fihinna min qabliha haka matan da na shiga jikinsu na azabtar da su waɗanda na shiga jikinsu kafin ita wannan na azabtar da su anya Allah zai gafarta mu qultu na'am sai na ce i qala ta'ala saurara ka ji abin da Allah yake qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim suratul zumar aya ta 53 kace ya ku bayina waɗanda kuka yi wa kanku ta'adi kuka yi barna la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahman Allah inna Allah lallai Allah yaghfiru dhunuba jami'a yana gafara dukkan zunubai innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne don haka Allah cikin ikon shi zai gafarta maka ainihin waɗannan zunubai tun da ka tuba sabaka sai ya fashe da kuka sun maƙala sannan sai ya ce idza kharajtu idan na fita daga jikinta fatlubu min hadhihi almar'ati an tusamihani ala ta'zidi laha ku nemi wannan mata ta yafe mini akan azabtar da ita da ni sun ma'ahada sannan yi alkawari tsakanin shi da Allah akan cewa ba zai dawo ba wa kharaja sai ya fita malam yace sun qara'atu lirrajuli ala ma'in ayatin min alqur'ani sannan shi mijin sai na samu ruwa na karanta mishi wasu ayoyi na alqur'ani wa amartuhu an yarushahu fil haush na ce diya bi tsakar gidan diya yayyafa gaba ɗaya kun yadda ake karya sihiri in an binne shi ne kun san wannan mun yi alkawari ba mu bayyana shi ba sai yanzu asirin da ke jika kaji an faɗa maka yadda in an fitar da aljanin da yadda za a karya asirin ta hanyar wanka ko ta hanyar sha ko makamantan haka duk mun yi bayani a baya to amma in an binne asirin ne ya za a yi shine sai a dubi wannan sihirin tafrik ne shine sai ka karanta waɗannan ayoyi wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman har zuwa ƙarshe ka karanta kulhuwa ka karanta falaki ka karanta nasi ka karanta ayoyin nan na maganar fakku sihiri waɗanda game da kissa annabi Musa qala Musa ma ji'tum bihi sihiru inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amal al mufsidina har dai zuwa ƙarshe duk ayoyin suna tambaya sai ka tara ruwan ruwan zaka ɗibo a kwanan sha haka ko a wani roba ko makamantan haka sai ka ainihin kara hincin bakinka ake so ya rinka sauka cikin ruwan sanda kake karatu ba wai in lallai ka tufa ba a su ake karanta haka a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر haka mun gane wannan da kyau ka karanta waɗannan ayoyi a tsanaki karatu ba karatu dukan ƙato irin na gargajiya ba karatun addinin musulunci karatun alkur'ani za ka yi lafiyayyen karatu ka karanta a tsanaki duk waɗannan ayoyi sai a je sai a ba a yayyafa duk tsakar gidan amma akwai bukata kan a share tsakar gidan tukuna a share shi tas a tsaftace shi sai a bi a yayyafa haka in a ɗaki ne ake suspectin ɗin ɗakin ake zargin a ɗakin aka yi ko makamantan haka duk a ainihin wato yayyafa ta yayyawa akwai asirin da suke suma da yayyafi suke ba binnewa suke ba sai a zo a yayyafa a bangon ɗakin in kuka yi haka duk kuka gane akwai matsala sai ku bi sai ku karanta waɗannan ayoyi duk gidan sai ku yayyafe shi da ruwa ku duba aka ce ku yayyafe shi da ruwa ba ku jiƙe shi da ruwa ba ba wai a ɗibo kisa a kwara cikin kabar ɗinta ba a ce ai sauƙi ya fi komai hajji a'a ba mu ce haka ba yayyafawa da komai da komai ɗakin yana yadda yake za a ɗan bi a yayyafa yadda yake ko da kan wani abu ne aka yayyafa ba zai iya ɓata shi ba ina fatan mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to ka ji yadda ake yi malam yace sai na umarce shi cewa an yarushahu fil haush ya je yayyafa a tsakar gidan thumma arsala rajulu ba da ba'da muddatin bayan tsawon lokaci sai shi wannan mutum ya aiko mini wa qala yace innaha bi khairi. matar shi tana cikin alheri ta watsake tas walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ni wahidu na gode wa Allah walaysa minni shay'un ba wani kokari daga gare ni walakin al'amra kullahu lillahi dukkan al'amari baki ɗaya na Allah ne kun je da bayan Allah suke amma ka ce haba akwai wani aljani a duniyar nan da zai gagare ni wallahi ƙarya kake akwai wanda ya fi ka imani aljani ya shige shi annabin Allah annabi ayyuba eh, malamin da ya sharhin sahihul bukhari kastalani ba askalani ne fathul bari ba mai irshadu sari aljani ne ya shiga ya buge shi daga nan ya kashe shi kafi shi karatu ne ko za ka yi da'awa kafi shi ka bani shi yasa ba ba wani girgijin kai kana eh, kai naɗin ƙarya kana cewa haba mu akwai wani shegen aljani ga kanin kai ma shege ne a da kake girman kai ga Allah ya kamata jama'a su gane wannan tawali'u ake ga Allah abu ne ake nema a wurin Allah ba ka yi wa Allah dagawa ladabi za ka yi wa Allah gashi dai ku ji yadda yake cewa ya ce al'amarin na gode wa Allah babu wani kokari na a ciki duk al'amarin na Allah ne to haka ake bayan Allah na gari kenan jama'ar musulmi kun ji misali na farko ko to waɗanne darussa muke ɗiba daga cikin misalan nan na daga cikin darussan da muke ɗiba shine na farko dai kaji za ka fara bincikar shi sunan shi ba za ka hau shi da duka ba dole ne za ka yi ne ya identifying kan shi waye kai me ya zo da kai wani addini kake bi kuma musulunta shi ta fi muhimmanci fiye da fitar shi daga jikin matar don in ka matsa ya fita ya fita kawai ya fita ya fita ta iya waye maka taurin kai amma ba laifi ba ne in ka ce mishi fita karan farko amma ya sunanka me addininka me ya zo da kai zaka musulunta in ya ce a'a to shi kenan sai ka zo kana lallashin shi to ta iya yiwa musulmi ne fasiki to duk zaka ji yadda za a yi da irin waɗannan musulmi ne amma fasiki aljanin musulmi ne amma fasiki ya shiga jikinta me yasa muka ce fasiki ne saboda ya shiga yana cutar da ita me fasikanci shine laifi jama'a mun gane domin wasu aljanin ma za ga in sun shiga cikin mace bayan ainihin cutar da ita da suke sai kuma su zo suna zina da ita jama'a mun gane wannan da kyau me yanzu yana zina da ita sai ka ta ce tana mafarki tana ganin namijin dare da suke cewa shi ne ya zo yana zina da ita da daddare ke to kaga shi asalin bokan ma bai turo shi ya zo ya haka ba shi an turo shi ne zai cutar da ita kawai amma sai ga yana da bukatar ta tunda yana jikinta bari ya zo kawai a mafarki shi ya zo ya rinka saduwa da ita shi kenan ya sadu da ita wannan sai kashe mata bukatar ta dan haka yadda take kiyayya da mijin a zahiri haka kuma in sun je kwanciya ta ce ba za ta yarda da shi ba don ita ba ta da sha'awar ɗa namiji don tana kwanciya zai zo mata a sura ta bature ko balarabe kyakkyawa sai in ta ne sannan sai rinka zuwa mata a wani ƙato baƙin mutum mummuna da siffar tsoratarwa amma in tana amincewa sai ka ji suna cewa tana mafarkin ta ga wani bature kyakkyawa ya zo mata da kyakkyawar mota zai ɗauke ta ya kai ta wani wuri swimming pool an yi kurme an yi wasa an ci abinci mai daɗi sannan ya je mu'ashara da ita ya je ya sadu da ita duk wannan shigantaka ce ta ainihin wato aljanu Allah ya kiyaye to na daga cikin waɗannan darussan sannan yana daga cikin waɗannan darussan kaji ashe harkar da'awa za ka yi amfani ka yi da ita Ga shi dai yanzu wannan aljani ne gashi an kira shi zuwa ga addinin musulunci ko abin da ake yi kenan shi yasa a kuskure ne mai mummunan kuskure kawai saboda baka fahimci wannan matsala ba ka je kana ainihin suka a kai Allah madaukakin sarki ya kiyaye darussa dai ga sunan mun ji su da yawa mala ce annamu bajus sani misali na biyu aljinniyu ya ba'u sihira fil wisadati ga kuma labarin wani aljani da ya je ya saka sihiri a cikin fulo a cikin matashin kai malam ya ce wastadalla man yara imkaniyati hamlil jinni lil ashiya'i bi qawlihi ta'ala ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimina qala ifritun min al jinni ana atika bihi qabla an an taquma min maqamika suratun namli aya ta ainihin talatin da takwas zuwa talatin da tara wannan malam ya yi sauri ya saki wata magana ne ya ce Aljini ya da usira filisa da ku ba wani aljani kuma wanda shi kuma ya je ya saka ko kuma yana saka ainihin wato asiri a cikin filo ka ji hatsari cikin matashin kai cikin filo sai je ɓoye asirin anan duk neman duniya ka kaga ba a taɓa tsammani yana cikin filo ba ke. ko cikin filo ko cikin katifa ko kuma je ya samu ainihin wani wuri sakayayye haka jikin kabet ɗinta sai makala abin to sai malam ya ce wastadalla man yara imkaniyati hamli man yara imkaniyata hamlil jinni lil ashiya'i bi qawlihi ta'ala daga cikin malaman da suke ganin eh abu ne mai yiwuwa aljani ya iya ɗaukan abu daga wuri kaza ya kai wuri kaza irin waɗannan malaman sun kafa hujja da ainihin wannan aya da Allah maɗaukakin sarki ba da labari game da bilkis lokacin da ainihin wannan tsuntsu ya je garin yawon shi tsuntsu ne daga cikin almajiran annabi Suleiman tsuntsu ne daga cikin sahabban annabi Suleiman wane mutum Allah mai iko kenan annabi Suleiman kuma sai Allah ya ɗiban mishi sahabbai daga iri-iri shi kuma har tsuntsaye har zakaru har kaji duk akwai yana da sahabbai a ciki shi kenan wannan tsuntsu annabi Suleiman ga annabta ga malanta ga sarauta aka ce ya samu wani wuri ya zauna kawai sai ya ga cewa ina ainihin alhuda-huda aka ce ai ka san fadawa akwai tsegumi ai ranka ya daɗe ya tafi gantiri fadawa ka je fada akwai gulma duk wata gulmar duniya ta ƙare a fada kakaf duk gulma da tsegumi da annanimanci da munafunci baki ɗaya in ka samu tsohon da fadi billahi la ilaha illa huwa shi kenan ai kwarai da gaske <laughs> nan da ke nan sai aka ce ai ya tafi gantali innahu kana min al-ghaibina ai ya tafi ba izini ma duk kalmar da aka yi amfani da ita dan gulma innahu kana min al-ghaibina yana daga cikin waɗanda suka tafi ba su ma nemi izini ba ba a ma san inda ya baran kai daɗi nan da nan sai sarauta annabi Sulaiman sai ce lallai ko dai ya zo da wani jawabi ne gamsarwa ko kuma ni kuma sai na yanka shi nan sarki ya daɗe kenan ana cikin haka sai aka ce ye ranka ya dade gashi ya dawo gashi ya dawo yace a ah, to tsaya me ka zo da shi me jawabinka sai ya wasu kalmomi waɗanda hatta annabi Suleiman sai da hankalin shi ya tashi tsuntsu ne jama'a amma yana da kishin aƙida yace na je ne na gano wata mata tana sarauta tana da wani gado tana da wani kaza tana da kaza ka ga gadon nan da take da shi kai ko ganin shi baka taɓa yi ban balle ka mallake shi sarki kuma zai san haka a ce ai ranka ya daɗe wallahi bar ganin girman motar ka mita kaza wallahi shi tashi motar ta kai ainihin mintin ta kaso kaza baka ma taɓa ganin kalarta ba sai ji gaba ɗaya ya dugunzuma a ce ai ranka ya daɗe fadar ka ai soro ne ma daga cikin surayen gidan shi sai ka ji sarki hankalin shi ya tashi to aka ce ai tana da wani gado gadon nan ya kai matuƙa wajen girma ranka ya daɗe jama'a mun gane wannan da kyau ko duk da ya gama yabanta akan sarauta sai ce sai dai kuma a sha na same ta da ita da mutanenta shedan ya tushe su daga bin Allah duk mukamin da Allah ya bata ba abin da take sai bautar rana ka duba tsuntsu yana kishi akan aƙida, amma sai baka kishi akan aƙida. Aƙida yanzu shi matsalar da ta dame shi duk da ya gama yabanta sai dawo ya condemning ya fatattaka ta ya ce na same ta duk wannan mukamin ta rana take bautawa shi. ɗan ya tushe su daga bin Allah nan da nan sarki ya ce ayyukum ya atini bi ha, qabla an ya atuni muslimina ya ku yan fada cikin kuwa ne ne zai zo min da wannan gadon nata da aka ce ya kai ya kawo kafin su zo gare ni suna masu sallamo kansu gare ni Kala ifritun min aljinn sai wani takadari daga cikin aljanu sai ya ce ana ati ka bihi qabla an taquma min maqamika ranka kai dade kafin ka miƙe daga zaman fada ni zan zo maka da wannan gado to da wannan aya ne malamai suka yi hujja cewa ashe wannan ya nuna aljanu suna iya zuwa daga wani wuri su ɗauko abu daga wani wuri zuwa wani wuri tun da gashi qur'ani ya tabbatar da shi aka ce har annabi suleiman sai ganawa domin wannan ifrit ne aljanu matakai ne kamar yadda ka san soja akwai kurtu akwai kaftin akwai litinan akwai wane ne haka aljanu suke aljani suna ne na jinsi kamar yadda mu ake ce mana mutane jama'a mun gane to aljanu sunan jinsi ne in ya fara kangarewa kamar saurayi kenan yana kiriniya sai a ce ifrit in ya kai ya fara zama kamar ya hankali a ɗabi'ar shekaru amma kuma ya zan a sharari ya kai shekara arba'in kamar mu a mutane mutum ya kai arba'in hamsin ana sa rai a ga ya zalla dan yana sharan masallaci sai kuma a ganshi da kwalbar giya ba a ce mai takadari me ake ce mai ashararin tsoho mun gane wannan da kyau ko in ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya kangare sai a ce mai tsohon banza to shedan kenan to oga kwata kwata wanda aka yi muƙabala tsakanin shi da ainihin jayayyar da yau Allah shi wannan iblis kenan to ka kiyaye iblis wannan kwaya ɗaya ne iblis kwaya ɗaya ne shi sunan shi ne jama'a mun gane wannan amma ifrit to ta kenan mai ƙiriniya ya cutar da yara ya yi gantali nan ya zubar da nan ya buge nan ya yi nan barna to kaga shi bai gama gogewa wajen tangarancin ba don haka sai ce kafin a tashi zaman fada zan zo da gada shi kuma annabi suleiman sai da a ah, ai akwai takadaru waɗanda suka fi ka kirimiya za su iya zuwa da gadon kafin a kifta ido Zama mun gane wannan mataki na biyu shine kamar yadda muka ce sai a samu ainihin marid marid shi ake kira marid shine jam'i marada maradatul jinni gashi ne yazo a cikin hadisin sahihul bukhari da muslim sannan na uku shine ash-shaytanu ash-shaytanu shine wanda al-marid shine wanda ya zama wato hutsu wanda yake hali na banza da sauransu a sharari shaitan wanda ya kai yana batar da mutane to sai annabi a cikin hadisin da nake ishara kai bukhari da muslim suka rawaito shi sai ce idan azumi ya kama sai a kama shedanu da maradatul jinni sai a ɗaure su a mari a ƙafa kenan sannan a kukumce su a daure wuyan su kamar yadda kake ganin ake wa bayi a daure wuyan wuyan wannan na hada da na wannan sannan kafafuwa haka wannan sai wasu suke cewa a ah, to an ce an ɗaura aljanu to yaya kuma cikin watan azumi za a ga wata aljani ya buge ta ko wani aljani ya buge shi ina sirrin wannan to shine baka fahimci wancan karkasuwar bane annabi bai ce ana ɗaura aljanu ba cewa ya ana ɗaura shaiɗanu da maradatul jinni shaiɗanu da maradatul jinni waɗanda suka kai matuƙa waɗanda daga su sai iblis da kuma waɗanda suke biye da su to su ake ɗaurewa amma in aka ce ana ɗaura aljanu ai an yi zalunci kenan don aljani sunan jinsi ne akwai bayan Allah a cikin akwai limamai akwai malaman tafsiri suna tafsirin azumi kuma ga jama'a su za a ɗaure su ne suka yi <laughs> jama'a mun gane to saboda haka ka rinka fahimta lafizan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ainihin amfani da su don haka wannan ifrit sai ya ce zai kawo wannan gado sai annabi Sulaiman sai ga yaushe za a ce wai har kafin a gama zaman fada sarki hankalin shi ya tashi wannan tsuntsu ya zo ya tawo da sarki hankali nan da nan sai aka samu wani wanda Allah ya bashi ilimi cikin su nan da nan sai ce ni kan zan zo da shi kafin ka tsinta idan ka ka bude duk sai ga gadan gaban shi sai ce alhamdulillah wannan fa jarabawa ce Allah ya min anya zan gode mai ko zan kafirci wannan yana nuna maka ne ka daina auna rayuwa aljanu da taka aljanu ne zaka ji a cikin wani kaset akwai wani kaset zaka ji mun yi shi Ibrahim da ainihin wato Yusuf aljanu ne guda biyu sai ɗaya ya je sai ya saci kuɗi naira dubu biyar sai suka je suka yi hidimar su samari ne shi kangararru haka suka je suka yi hidimar su suka karkashe da suka ji daɗi nan kuma sai suka zo sai suka sace wa kishiyar gwalagwalai sai suka tafi jidda sai suka aje shi sai rasa yadda za su yi da shi to ita kishiyar mai kawai ce tunda ita ce uwar gida tana tsoron kar ta ce an mata sata su biyu ne a gida ita waccan mara lafiya ba ta da ɗako ɗaya ita ke da ‘ya'ya wani ta ce an yi sata ko dai kishiyar kenan ko ‘ya'yanta idan haka sai ke kawai ta ja bakin ta shiru wannan ana muna muka zo muna magana da wannan aljani kai yaya aka kaza kaza sai ce shi dai nace ka taɓa musu sata yace a shi dai ya dai sun dai taɓa satan naira dubu biyar amma wallahi sun je sun kashe sai dai a ce a yafe musu dan sun yi yan hidindimin su na samari zaka ji a kasar din ne wa an dan sai jins an dan sai t-shirt da dan takalmi eh, irin dan na homeboys da sauransu eh ba aikin samari ba kenan eh aje a ba ƴan mata ai musu karya, ai baba na ciya man ne kaza kaza wannan ma kawai ya dan bani ne in sha mai duk za a iya karya ne duk iri ɗaya ne da naku da nasu mun gane wannan da kyau shi kenan sai na ce to sai ne kuma yace a sai dai wani shi ya ɗaukar wa kishiyar gwalagwalai Na ce ina suke yace ai ya kai jidda ce to je kira shi nan da nan sai je kira shi kai ina gwalagwalanta haka je aka kira ta ke kin ga an sace gulagulanki ta ce lallai an yi mata sata wannan zahiri ni ne magana ni ne abin ya faru ni ne nake rikuyar kasar din kuma yana nan insha Allah yau wajen shekara hudu muka yi haka shikenan sai ainihin na ce to na ba shi minti ɗaya ya gaggawa ya gudu ya je kawo shi jidda ya tafi nan da nan ha sai wata ashishawa ya ce to ya dawo na ce to ita wacce kishiyar ta je ta duba ta je ta duba a ta tsaf sun dawo sai na ce to shi kenan yanzu kam an sallame ka yana nan kasa ɗin Ibrahim da Yusuf to wasu abubuwa ne waɗanda in ka ƙaryata wato kana ƙaryata wani abu ne na haƙiƙa kamar ka samu bahaushiya ba zazzagiya gaba da baya ka ce ƙarya ne ba wani abin kifate a ƙasar zaria <laughs> zai yi sai ka samu bakani ka ce ƙarya ne ba wata gurasa duk ba wata gurasa ƙarya ne ba taba ganin wata gurasa a kano ba zai yi eh to in zaka karyata ka karyata da abin da zaka iya insha Allah Allah ya shirya da mu jama'a kun ji wannan don haka abin da yasa wannan magana tana da muhimmanci ka fahimce ta domin gashi annabi Suleiman ne nan da nan yasa a ɗauko an gane to dan karka ji an ce aljani ya tafi America yanzu ya je ya ɗauko kaza ko ya yi kaza sai ka rinka ganin a ah, American da sai an yi tafiya kaza eh, eh, Saudiyan da sai an yi tafiya kaza Jidda da sai an yi tafiya a'a aljani ba irin ku ɗaya da shi ba yanzu yanzu nan sai ka ce je ya ɗauko kaza ya dawo sai ya tafi da gudu Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam yace ja'ani zawjuha ita kuwa wannan mijinta ne ya zo min da ita wa qala li sai yace da ni min bi tazawwajtuha tunda na aure ta wa ana ma'aha fi khilafin shadidin ni da ita muna cikin saɓani mai tsanani kullum faɗa bal takrahu ne kurhan shadidan tana ƙina ƙiyayya mai tsanani wala ta tahammalu minni kalimatan wahidatan ba ta iya jure kalma ko ɗaya daga gare ni duk maganar da na faɗa sai ta mai da abin faɗa duk abin da na faɗa sai abu ya zama rikici wata ta tamanna siraki kullum tana fatan ta rabu da ni wa takunu murtahatan fil ma Bintu ana ghaira mawjudin takan zama murtaha ina ma'ana murtaha tana cikin farin ciki da yalwata a cikin gidan matukar dai ni bana gidan fa iza da khalfil baita idan ko na shiga gidan ta baya sai ta shiga cikin kunci wa ka anna jasadaha qad ala naran min al saboda fushi kamar ka ce jikinta ya kama da wuta da zaran na shigo gidan falamma asma'atu har ruqya wahid ya ce, yayin da na jiyar da ita ruqya na karanta mata ruqya kenan duk sanda yake ruqyan nan ya gaya maka a can baya ga irin ta wadda yi sha'arat bi takdirin sai ta ji wani raɗaɗi wato takbir shine kamar abin da bahaushe ke cewa ka san in ka zauna ka daɗe a wuri ɗaya sai ka ce kafata ta yi tsami ko jini ya taru yace sai ta ji takbir wato kamar wurin abin nan gefen yatsunta haka ya yi mata nauyi haka wa biƙin fi sadriha sannan ta ji kunci a cikin kirjinta haka wani mara lafiyan ka nemi shi karatu ba abin da zai faru sai dai ce duk ya ji hannayen shi sun mutu haka sannan kuma ya ji kirjin shi kamar an hula wuta a ciki wasu da'in fi ra'asiha sannan ta ce kuma tana jin matukar ciwon kai a kanta walakin na halam tusra sai dai kuma bata faɗi suman ma ba fa baitu ha suwaran min kitabillahi sai na bata wasu surori waɗanda aka karanta su a cikin littafin Allah musajjalatan waɗanda suke an ɗauke su ne ala ashrifa a cikin kaset kaset shine sharif to jam'i sai ka ce ashrifa kakka ce shurut kana cewa shurut ta birkice baka iya sarrafa kenan ashruta kaset an gane guda guda ɗaya kuma sharif kaset wa amartuha an tastami alaha muddati khamsata muddati ko khamsati wa arba'ina yawma na ce mata ainihin wato ta je ta saurari wannan kaset gwargwadon ainihin wato tsawon kwanaki arba'in da biyar mun gane wannan yawman thumma uni sannan bayan nan sai ta dawo gare ni to ta iya ka ce waɗanne surori ne aka sa a kasa ɗin ai an faɗe su a can baya mun ce kuma duk wanda yake da buƙatar kasusuwa ɗin za a iya ɗaukar mishi duk muna nan da su baki ɗaya